a jiya mun yi magana kan na goma sha biyar wanda a yau insha Allah ta'ala za mu na sha shida mas'ala ta sha shida shi wanda yake buƙatar nama ina da ya yake nufi ba, zai iya haɗa kuɗinsa da waɗanda suke son su yanka nama ko rago don layya jiya sun ce mutum bakwai ko ƙasa da haka za su iya haɗa kuɗinsu su yi layya da sami guda ɗaya kun duka suna son layya kenan ya ka samu mutum biyar filai ya fito mutum ɗaya ya zo shi kawai namu yake ya riga ya yi kansa a kusa yana buƙatar tsarin na zai iya haɗa kuɗin shi da nau'in kuma dan yawan aikata ɗin ya yi shi biyar ne eh, babu ne kamar yadda malamai suka ce wanda yake buƙatar nama ke iya haɗa kuɗi da waɗanda suke buƙatar layya a ga su biyar ne suna neman kuɗin su su samu su ke shanu guda ɗaya shi wanda ya riga yan karatu kuma yana da hali su wani za ka ɗan ƙara namun gidan in ya gamsu yana so yana iya ba su ba su su samu su yanka waɗanda suka yi da mijin layya sun samu ladan su kuma ya samu namun da yake so niyyar wani ne ba ta na wanda abu na a a shanu kuka yanka aka yanta ana iya sayar da fata ko kuma a ɗauki fata ɗin a matsayin lada da wanda ya yanka ta kira sarkin fawa ko zai gyara masa nama ya gama gyara su su da fata a madadin ladan ko kuma ya ɗauki wani ɓangare na nama a madadin kuɗin da ya kamata a ana haka duba malamai suka ce bai halatta ba ga wanda ya yi layya ya ɗauki ya sayar da fata na naman layyan nan nashi ko kuma ya ɗauki wani ɓangare na nama ɗin ya ba sarkin fawa a madadin ladan aiki da yi masa saboda lokacin da ya yankan nan ya riga ya zama na Allah mun gane ba yankan da yi nan yana yankawa ya zama na Allah sai yadda Allah yake a yi da shi haka bi halatta kayan ubangiji kuma a sayar masa da shi an ko kuma a ɗauke shi a bada lada da shi domin yanzu ban da shi ba wuce da fata wannan bai kamata ba na ubangiji ne su ƙanu ko ta'ala ah, imam bukhari da muslim sun ruwaito hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci Ali radiyallahu anhu Ali ya ce manzon Allah ya umarce shi shi ya tsaya akan raƙumin biyanka bayan an gama yanka manzon Allah ya ce tsaya nan dauki naman ka ba da sadaka fatansu su yi sadaka zani ko wani abu da aka sa a jikin raƙumi kafin a yanka duk kai kyauta kai kai sadaka da shi kuma kada ka ba ɗan fawa ko wani da ya yi aikin naman na yayyankan nan kakka ba shi komai da gaske mu ɗe eh, za mu biya shi ladan shi ba naman ne za mu ɗauka mu ba shi ladan kun gane karatu da su Allah ya samu su matsala ta goma sha takwas shi yanzu an hana a sayar da fasi ko a bada shi a matsayin lada za a iya da shi a sadaka a ga mulantanta an fiɗi ya fasi a iya ba da shi a sadaka eh za a iya ba da shi a matsayin sadaka na ba ko kuma kana iya kyauta da shi ko wanda ta matsala ta goma sha tara mabukaci da aka ba shi kyautar eh, aka ba shi sadakar fata ko kuma wanda aka ba shi kyautar fata ko aka ba shi nama na layya zai iya sai da shi a zumin ce ba a sayar ba ko wanda yanka ba zai ba da fata ko a matsayin lada ko ya ce don haka nan ma naman jikin abin ba zai ba da shi a matsayin lada ko ya ce to wanda aka ba shi kafin da ake za a iya ba da shi ko kuma a ba da sadaka za a iya yi to wanda aka ba sadaka din zai iya sayar da namun ko ya sayar da fata ne eh zai iya zai iya sayar da shi ya riga ya zama ba shi ya yanka amma ana magana ne akan wanda ya yanka wanda bai yanka ba shi kuma duk abin da ya ga dama yana iya yana iya sayarwa shi ma yana iya kwantar da shi matsala ta ashe. shin za a iya ba da ragon layya ga wata ƙungiya su su yanka su yi yadda ya kamata su yi da shi ah, musamman ƙungiyoyi da suke yaɗa a kai nan ba da irin wa'annan ƙungiyoyi ma ƙasashe da aka ci gaba za ku ga cewa suna da ƙungiyoyi da dama wanda yake ana ce NGO masu zaman kansu da suke tallafa ma mutane ko karantarwa ko kuma tallafi haka sai mutum ya ga cewa shi kuma taimakon da shi zai iya yanzu bari naman jinyansa bari ya ba su kuɗin su su ya siya saboda mabuƙata su yi samu idan sun san da ya kamata su shiga kamar yadda muka saba yi a zakar fitakai ko zakar zakar fitakai kaga mafi yawanci ka ɗauka ne sai a kai ma masallaci ka iya ɗaukar abin da ka kai masallaci ka ke liman ga shi nan a yanka a yi abin da ya kamata za a iya yi ko za a iya yi eh, ya halatta ana iya yi mun gane ko a ba su iyanka su ga waɗanda suka fi cancanta su ba su su ba su ina anguwan da kai kake su masu kuɗi ne a masu hali ne ba wanda za ka ce ka ba shi sadaka ko ka ba shi kyauta a gurin ka ce bari dai ka yi gurin guri kaza su su yanka su ba amma abin da shi ne kai da kanka yanka yanka ka raba shi ka bayar da shi inda ya kamata saboda ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya yankan nan ya zama alama ta addininsa kun gane ko zaka zama cikakken mai bautan Allah ne a lokacin da ka kawo ragon nan ka yanka da hannunka ka yi shi yadda ya ba wani ne kun gane bambanci in kai kai ya fi falala ya fi in ka bayar babu ne. Kun gane